الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katun zuta ce mini karatun littafin manzilatu sunnati fil islam ya shekul allamatul muhaddith muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala man ga daruratu sunnati li fahmi alquran wa amthilatun ala zalika dole go ije bukata yin sunna bai ji da misali ji daga sunna kiya cingago wa qawluhu ta'ala sai ba na sai cin latu ne gagan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma yige ci na da yige ci zage ya yi gwagu ba ku mana yige ci bagi yi gwaku yige ci zage yi jikiya yi gwaku a bai gwana kwanar da ndoro na nini ganna misalun salihun da zalika ne misali wanda ya tiya cin gago fa'in da tsari kafi mutlakun a tsari kunatun ayan nono mutlak a ɗuwaɗe kaliyadi ke gwanin fa bayyana ti sunnatul kauliyatu al'awwala huma. sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam waye mafari jin bayani ba nun jiga a tsari kuwa tsari kato fagta wa aijiyar umarnin sanin shi kafa yawa gini gina tsari kuwa ana yi buloku su suni na sari koyo sane yi fula na sari koyo sana iya da fafa gila na sari koyo sane yi na kawaji dukkan na sari koyo ko sane da ɗaya nan bayan zagin cagowar da danyen su shi bane yi kuinan sari koyo nan sari ku na sari ku kike jini su ba wannan boke zayo wakil mawato da ko ji ganewa a ga aiki yau ma babu yadda àwòyẹ́lù àwòyẹ́lù fọ́kùtù ayé yóò máa lẹ̀bà bóyí pọ̀ dagan ba káṣì dagan ẹgbà pankoro káṣì dagan ẹgbà ẹgbàpọ̀ káṣì dagan ẹgbà yán ẹpá tí ó tí é jù sunna ya gan sunna ne gana a nufi a sallam gana wa bayani je tiya ene zayi na wajin wa tumejo a shabugo wa qayyadatu bi sariki allazi yasriku rub'a dinarin mun ta kan yi wato a sariku na akogwaran gai zane na gai na tu rubu dinari na bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam bi gana a sallallahu alaihi wasallam ga la qat'a illa fi rubi dinarin fasa'ida e ba za kwa sai na wani na ga rubu dinari ko na ganin kai ma a ga zanna tsari ko na mimi yawancin wayi dukiya na devalu ne ga rubu dinari ko na ga rubu dinari na zanna mai yiwu na wa je rabo dan ba inda kowa ji ganewa mi bai wani ga ta yi wacce ba 10 miliyan 10 miliyan isha jikiyo isha ta shago mi ga yayi shago wucin a ba mi gwa wa ma ga yayi shago wucin a ba gwa kilo ebo ne waje rabo da mu inda kowa ji ganewa mi na yi eginin mi ga yayi so me ya jikiyo na ya sogu nan ba ni gwani sogu kasa baba mi cida baba mi cida so lokata wuce ko ta ni ba yi ke wuce wucewa kai wuce ga rubu ji na rigin ka lula da kotu a abubuwa wajen lana an tawa maluka li abika to wato ya e wani waje nan ya biyo ya baba inda ko ji ganewa ka tuyo nan wajen na gowa kàmí àgẹ́yẹ́ nẹ́sẹ̀rì kẹ́tù yóò ní wọ́n àdé hírízo tí pàdé hírízo agúsó mijewa 1000 naira note al 500,000 mìtẹ̀ ń sọ́fì nàmbọ̀ tí ó lágùn pàtí ọ mìtẹ̀ lọ́kàtú mìtẹ̀ pàkótú ya àti ẹ̀yà zanwe shida fake kisa uncha pakote uncha reza la uncha nambani kunce wayiwa zame sariku inda kuwa ji ganewa A ga wajen masalaci wai shi ganin nan mire shi shi nan ba wanda mishi na min fe ya 300,000 yi wanda fe ni gashi mutum ya 300,000 ya zanen kunan ƙun'a layi ga zanen ya tsari kwanin nan kilan ke wannan ƙunda hirzi ba wanda protection ba inda kowa ji ganewa other way appoint as director of finance kwawa appoint commissioner of finance ewo ne gada account so shegwo teburu ga fundoro na ya a billion wacce 200 million na da personal account so bu a yi waga tsari kwaji a yi waga ka'inu wa ya mana gi ewe kibo ebe na ewe na asuso guba ngoce na ya aka fi yana alewele ya amana gwala su ne zana alagwa sun amana nan alewele ya za kirki a feto inna khaira mani tsadar talkawiyu al'amin a ce wannan ladan gogato yawa contract aga bi wa san iya yau na ga tu makanta nan aga bi wa san iya kaza na ga ji kaza nan aga bi aji kaza ya ka ga ngole ku ngole le ga ele go go sun amana wuce wace be la go sun amana na wace wai din da jikiya wace ayi e wannan no ko ba nan ayo ga tsari ku ma ayo ga kiyan kha'inu hukuncin tsari kuma kirbe kha'inu hukuncin saliku ya lawan kogwa hukuncin ha'ibi ta'ziru ta'ziru mabari wagai commissioner finance ko director finance wace wayi 200 million 300 million kaza kaza million a chawo soje un depend ya e ba do ka musun chore un depend ya ki ajiji be oyin ngaba are o chi be ni agugo be oyin wo ziyada ngaba ma ga to ngai 200 million wayo e wona agobi oyin 400 million ebulu she punishment yo zanu chi mu ga kawai mu awuma aga wo 200 million na na gogani be aga emi wo ngo chi confiscate ati awla da agu prison mu we defend ya kiya ba nan na original level ya gravity na won na. wujen hankali ya boto 100 million na sanda na a ku 100 na ga 100 ebo na gado honda di da bani zai ji su na biya siriti na ebo na gado da bani ga zashi ani so hakki ya zashi wuce gwaya wawa za gani da ebo ne gula waje na juyo waje gani ga irin na kwa ita ne ga wani bakar abu zai di kai ga aludu don ta'asirat inda ibn qayyim nan wuce la bayani ga irin da jini mun fahimta so wale ga asariku annabi ga laqatu a illa fi rubi dinarin fasa'ida al-bukhari da muslim ga luga ga ma bayyana al-akhar bi fili kem ne bakin wuji bayanu da ya tuna nabi sallallahu alaihi wasallam nan aw fi li ashabihi ko ko ya tuna sahabe jilona wa iqrarihi alaihi sallallahu alaihi wasallam mudi tabbatarwa nan fa innam kanu yaqta'una yadda saliki min indil mafsili

ya al-imam al-bayhaqi gande sunan ya al-imam daraqutni wa galwa talqis al-habib bayani ga wuce da wa bayyanat sunnat al-qawliya al-yad al-madhkur fi ayati tayammum sunnaye gan wajen bayaniya ga wuce ayati tayammum famsahu bi wujuhikum ya gaji a fiska ya fi wa aidi kun gani da ya goyi dole ya gwaba bi an na alkafu aidan sai dai ya duba wiki a gwanda bi qawli sallallahu alaihi wasallam ibn sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatun lil waji wal kaffaini tayammama ga wala ga wala sheki wala zu fiska gangani bi gwanda imam muhammad al-bukhari bi muslimi aga ko be daga hadisi amma ibn yasir bo al بعض al-ukhra التي lam yumkin fahmuha fahman sahihan ga aya wurin gidan nan wa ji fahimta wangiya na ala murad la ta'ala illa min tariqi sunnati daga koyar sunna ngo le misali ya mafari min a mun kiyo asariq wa sarikatu faqtu aydiyuma e ba gba ne daga na kaliji abishan wa koji bishe man ya zahi inda kowa ji ganewa wata kada fili yake wọn zai da papa gila ndị olie na zane ah, na na a ga ala na akwụkwọ na enu ina lati rubu inda kowa ji ganewa so wa ne ga fasara aya na waje bukata yin ne ji bayani yalla kasa illa ti rubi dinarin fa bukata babu a ko daga egwabo bayani gubaba na mun gane ba da ya famsa bi wujuhikum wa aydikum na etiye taimama na wale ne egwa ba wannan ga ne biji fasara etiye a tayammum darbatul lilwaji wal kaffaini mun gane ga misali wani jidana qawluhu ta'ala ba da sakon ne gagan allazina amanu zane ja imani ji walam yalbisu imanun bi zulmin amala zalunci ka imani ana lahumul amnu adiya ulaika lahumul amnu zalunci adiya aminci wa hum mutaduna su kuma amadi bawu su ku gobe alkhairi malawziri na fakari fahima ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu na sahabin ya annabi sallallahu alaihi wasallam fahimta yan ba na so ko ya ga bi zulmin na ala umumi la ga zalunci bayanin allazi yashmalu kullu zulmin na ko kala da zalunci don nuna lauka na kamar wani zalika ya bawa a a cin a cikin ya ayyuna lam yalbis imanahu bi zulmi zimini bu ula zalunci ka imani wayo fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga laisa bizalika lamarin na jihashin ya gare inna ma huwa a shirku ene ɓabe ga wucin babu na shirka ala ne ila kauli lukman wa wani lukman ya ga inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci kwaci ga guyona wale gan ayayin allazina amanu walam lam yalbisu imanu bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutaduna ayan wala wai ce kiwo hmm wala wudon gan ayan nan wa yake fahimta yayin guta sai wadi fasawa da bayani yana nan sa asalan jigan laisa fi zalika inna ma huwa shirka la tasma'u ila qawli luqman inna shirka la zulmun azim wa qawluhu ta'ala da ba haka kun latsa gango ne misali rubi wa idza darabtum fil ardi ku abe ke ga zuzata cikin gona falaysa alaykum junahun le da in le fi da boyaya an tafsuru min as-salati ne ya ji kasuru yin sallah na zuhr ne raka na lawan kiran nu da raka guba lasir ne raka gunna lawan kiran nu da raka guba magari ne e eh, kyanto isha ne raka guni na eh alawa kiran nu je raka guba amma sallah su ba bi magari da kasarwa. ko mafi ya kasurun nan in hifin ayyafci na kumun labi na kafaru a ke gai su daga kafiri shabeji ya fiti na nan now gafa zahiru haril aya zahiri na aya ne launa ya kuta biya na kasurar salati fi safar wani lawu ke dai kasuru ya sallat na zan mashirutun lagu alhaufu sami ya ji kasuru ya sallat ya zaga da zanuwa gabe shiraki gan sai da sanadamu ní wà ka kágẹ̀dẹ́ da sun dabuwa eh aji kasorwa ní wà ji fahimta ayan nabu wai za a darabtun filawar da falaisa alaikun junahun an tafsuru mina salati in kiftum an yafi na kuma ladina kafaru wale in kiftum an yafi na kuma ladina kafaru na wagato shirar shi yogon ya diga yi ga kafiri a aje fitina ya ji kasaru kaga ya liya kafiri ya aje fitina ma kai ga da zuwa ya tsalla jiki kiyan ya sallah ji gumi aya na wadi wadi fa yato zuwa iru wani gada wani wani zalika tsala ba da sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam noma malata shi sahabi shi sallallahu alaihi wasallam ga baluna naksuru wa kadi aminna su kila ji kasuru yi madamin cibo da su da bayan kala a nabi ga sadakatun ta sadakallahu biya alaikun. sadaka wuyo na sako jiyaye sadaka ta sadakata gwa sadaka ya sakwa nu jiyaye nan a sha wajen ya fi waje kasaru wajen ya kiwo waje kasaru wajen ya nuwo waje kasaru wagada moto waje gp 18 yusu wewote wace sa musamman yau ka mota galo-galo buwa ga filimin wọ́n gbogbo náà yẹ mọ́ta ẹ̀dẹ́ wà fẹ́ jẹ́ àríkà gbogbo lè ṣíká tí wọ́n wà tó tó gọ́wẹ́ dáta a ma ń lọ́tọ̀ sí kí àyẹ̀wò musafiru ko waje wọ́dí wali wọ́lẹ̀ baya wali kidnapper ya wali bandit ya

mai alaikumul maitatu na suna ulaji haramu yayin wadda mu gani da ege ga fa bayyana ce sunnatul qawliya ga suna annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ga nauji bayani mai tattar jaradi kege boro na suna wasu samaki, ganganin da ta ikana sune walkabidi gangani be anta wata hal gangani be mala shamfe min ad halali wanda min yana ji halali na kulli matsalaikum al-maitatu wala jaradu ganja fi kaga swaju hadisi ga annasawaka al-kabir bi at-tahali

adamawa kano a area kaduna wuce especially ogada area dey northeast wuce eku boro kasa-kasa da bufu yi edun da kuni can da yi bai kuma wadda an zanu ta shi ilimi adani boro omu boro yi sai bane mu majalin lagun ga jara mu yankali a wuya na omegi na zanuwa ci maja gbagba na omegi na so wilat na mai ta tani wadda ma aljara da walhus ai sama ku bi jeniya nuwa ikan bi anuwa wuji benin ikan ugun edo wuce aso uwa wasiya tiya un ta so di kiya waje o diga so zuwa nga malla kiya waje so aje ikan jesha jesha ga yin waje ga ya saidi ga jesha ngo le gongo ji baji ko ndo ci waje abila ga kama bugan halal aga kama bugan kiya azu zube ko halal e zuyi ka buga e zuyi kani inda goyi na ga kwabi alalli na aji bayani a wayan emi kusu da ba emi shigi da ba da sauransu a ko mun gani no ne wani na ke bayani da shi kayan ce ne ga halal industry ne ta so ikade bayani waje kiya waje o walkabid wa hal gani da alkabid anta wa hal gani wa mala shamfai ka daga bulugun maramin ga wale hadisi ne so wale gan hadisin nan ga ke gayan sori matsalaikumul maitatu wajen mu yo waga shi shiga wajen bukata hadisa ce wali fasara jina waje shi shiga kura da kawai alamda waje abilin mu yakan yara mu waje abilin ga anta yara mu fahimta wani malo ƙulluwa ƙaunu ta ladi ba su ƙulla suna gan kulla jidu fi ma wuya ilayya muharraman ala ta'imi ya samu illa an yakuna maitatan aw daman masuhan aw lahma khinzirin fa inna rizqa mimma afis kanu hilla li ghayri llahi bihi kul daga la jidu fi ma wuya ilayya muharraman min je min yana ajin haramu ya min ona ala ta'imin ya ta'amu yana ragina illa an yakuna maitatan wa ngai ya tuca audaman masfuhan ko ma'ija ne e, agayar su dabba ne fuciya ne ga dabul masuwo aula makhinzirin kuma na kaya fusu sayin na wuri jisun ɗaya e sakuyo haufiskan uhilla liberin layi ko e fasikancin ma'ana na zuya zanuwaci na ji ce canan wale ga ayan ne jin bayani yana ji yara mu dabba na suna na jun cikin aluron gwala ya tiyawun cikin ko? a hangu an gani gbegbe wuce a wuce su a daga bata wuce su wale ne bata jiki a mai teku mota gungun wuce su dabba ne bata jiki a yan daman masfuhan ezunan eh, yi ezunan eh, ko ezun eh, bi ṣe ń rọ̀lẹ́ ẹjà dẹ́bọn ni latin daga wajina ta yi gama ko gobe shi nan ẹjà na jẹ latiya daga ni wuce na zuku idan mulmasu ẹjì ji a ẹjì wa a mẹ́fíwa ẹ̀dà da idan wani je na ne yaro ta ga yawo, dan mulmasu ne yi na jẹ sanu ne. aula makinzirin kuma na kai busu ganin kuma dabbo suna sun ya zanu ga na biyu ta nan sun ya jin uzun ya kaji uzun ya kuki la ilaha man zaba li ghairi allah wani ne fata illa li ghairi allah bi wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutarajjiyatu wan nafi'atu wa ma zubi ala nusuli wa an ta sakuro le ne kpata kiyayen ne kpata yara mu ga sun majiyati sunna ga sunna ci bebe faharramat ashiya lam tuzkar fi ya zin aya mutum yanda ce lajin haramu ne ja tun nan aya na bani ka kauli ke ga na annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu dinadin min as-siba kullu dinadin min as no ikan ya kana mana ikan ka sagu ba ne lawo ne lawo da bagi ne eh yo ji an ganji ne ibe ni pe so ngo le ko ni le ogun ba ni da wa ni so yi haramu wa kullu dhi makhlabin min at-tayr gangani da dabba na jiga ibe e gundumu kwaro-kwaro na wala jikina nan na wala wọn ɗaya e, dabba ne nan mini ya kunga nan mm. kulle zai makalabin mina tsari nole dabba na jibe makalibu ji nan mini kiwa nan mini ya e elugyo dabba na ji mai zina di nan mini dabba na jibe bici mm. guni nan wata dabba irin na ji haramu haramu jiga ya haramu a tube da sai muslim hadisin abu labin abbas bu wale ga ai hadisin nan wake wake la bayani da yake ayan nan Nwole, nwole, hadith na bayani, nwole wa bai gata, ga dabba na mutuwa, umaji damin masuwa, umaji lamu sinziriya, umaji boza an da tunaji sakuba na zuwa, ngole wa gan na jiga ta yara mu yi bugo na jin na ni wiki ayo mu ya lalli annabi ga a'a bai fahimta na la da ba ganiya kullu zina bi min asibai mun so yi ma yo mun yara mu to buji mai tatwa kullu zi makhlabin min at-tayri mun so yara mu to buji mai tatwa umaju illa li ghairi biya biya ayo wale ga fassara ayan nan wa gunya sai kiyayen sai da sai da hadisi rin ne wafil babi ya halittun ukra babin na hadisun roke damu finnayi an zalika ya ciki kan ya shiga gau ka kauli sallallahu alaihi wasallam yau ma khaybar ke ga na nabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yafuna ko khaybar na ga inna allaha wa na hakun anil humuri insiya akika so ko be tuchuyi we kai ne yagi al humuri insiya e eh, kacha giye mina fàyín na ha ríjì sun e sọ̀kúrò ebogbo èjì tẹ́tẹ́ èjì tẹ́tẹ́ yà èjì ṣìgbà èjì kú sàn yóò jẹ́ ọ̀nà kú yìí rẹ̀ gábá kàkà makundunu abba ne ba da jikiya ejiya ebo kibo aga da zima klebin zama agadar zinari minas su ba yi iri gulu ibe kwankwa ji wuja bai da fe daba ji bai jira ji ja no liya wuce fata ya ja je kwa agadar zin maklabin minas sai ilo inda kawai ji ganewa to kyakya gigan ji masu kun aulikiya aulajin haramu amma dokoji wujen haramu wujen haramu dokoji a lalli mu ba nga boji nga boga ji ma jiji musulun joji ki an wuji haramun danda unji haramun shelu unji haramun mm. wuriya unji haramun bunsurji unji haramun inda kowa ji ganewa mm. so wale gan ezuɓe gannan ƙaunuhu ta'ala ba da su kulla suna gan Kul man قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق قل daga man harrama zinatallahi zila ramu wannan nim kayan soyaci Allah ya faraja ni ibadi nun lati ya wujuji nan wa tayyibati min rizqan da wangi wangi min ya ziki bonan na fa bayyanati sunnatu aidan sunna jin bayani bi anna zinata kede ne zinatuna huwa muharramun anna min az-zinati ma huwa muharramun min yanin fadil ya ramuna fakar sabata anin nabi kuma hadin tabbata daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yawman ala ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga cewa ci hada ba su hadu shi wa fi hidayadai harirun egwaniya annabi sallallahu alaihi wasallam al hariru sun gugo siliki wa fil ukhra zahabun egwawaro mazinariya dabo faƙala ne shiga haza ne haramun ala bikurin umarci ɗaya guba ya ramu ya zaba gishi ya al'umma yau hillun li'ina su yawon mai alalli in zagi shi alimamun hakim galibin mustadar kubo inda kwai ji ganewa wale ga kulman harama zinatan lai da shi a kirjali ba ba su nuna risk wale wa ga gawa la tu ayan nan wa ga ganyen doro na ga yin imfanin waje ki ayan waje amfani wa gangani duyi hadisi ke bela daga zabagi wa ji amfani ga alhariru ya in zagi wa ji in eh, zagi a ji amfani ga alhariru zabagi ma wa da ki ayan wa dan zinariya amma in zagi wa da zinariya wo lolin na bani hadisin nan gaɗi ayan na yau hadisin gaɗe ayan na yau mun fahimta so wale yayin da manya wazin lubi a gwanna wani to fahimta ya alkur'ani wa yaji ji babu yin sunna daga babu mun gama lazu zai ji za ya da dawa lo alkur'ani yi na kur'ani ko ya lamito na agi bal allah miki to kur'ani ya gwada kur'ani ga asiullah wa asiur rasul ya miki so ko ya miki su ci wa yin tufiwu ta tadu ya ga mito a nabi ya ga ade bawu wa ta kumur rasulu fa ku zai da cikin laye ne gaji ya goma na kuma anu fantawu mini yana mafici laye na suku sunna sai laye majina ga yagwa da gangani da sunna ya wa an zanna ka zikira litu bayyana linnasi ma nuzila gini. lole suna ne waje fasara ya alqur'ani di fasara ga man la misali aya sariku ka tuje na wala na amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin biyu na wala wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum jinahum biyu na wala hurmat alaykum maytatu wa damu biyu na wala kullu ajib fi ma wujia ilayhi muharraman ala ta'imin yasabu ila an yakuna maytatuna da karshe biyu ko na wala kullu man harrama zinatallahi akhlati akhraja li wa sayyibati min rizqi da misali ka kayin biyu buga ƙur'ani yuna jihadi sashiyo eh, mustashiru kuna joto ba bai nuna yaƙi orientalist shi aje ne ya kasaro ya ci a gu sunna ya sallallahu alaihi wasallam mona e eh, bana yoga ga sunna je gu e da ki ya daraja hadisa na biye biya a ci a lokun gani biya a ci ne ga gandu yo kun je gugu sa aka zamani a na biya ajiyo kazan ka gube mu mutawatiran ya hankali aje na gangani duniya kaza kaza kaza sai ila ita ga lati gaga waje abin ita na lagwa su sunna to qur'ani ya lagwa su ibn sunni ga da qur'ani nga malama kiri musulunci ji haji sahabi bi mutunci especially zai ji ji mai sai annabi sa da nake abu da rashi ne kya na sunu maliki ne kenan aisha shi ne eh dukkan da ga wuciya e gwala sun littafi ya sun da ke sahih bukhari nan ke sahih muslim nan ke sunan larba nan ke muwata imam maliki nan ke musnad imam mahmud nan hanbali nan especially al-bukhari ba makil musulunci ji a shi su magani da ya baka tsalu ji al-bukhari ba muslimi an da ki fata da min ba ga wula ya ji ganewa daga bako ji abin da zan ji jin karo jin na ce ji in kare ya hadisi yana ne sallallahu alaihi wasallam gaza an gido be shaitan amma shaitan walakin Allah anani alayhi wa aslama kai da hadisi na ne sallallahu alaihi wasallam yayi da su jada wai da jada ci karkashin shi sai ce ne kai da hadisi na ne sallallahu alaihi ga nan kwa gagganin kai da hadisi na ne sallallahu alaihi ga dajja daga ciyanin kai da hadisi ne ga ciyanin bi ga ciyanin ko hadisi ne ga ciyanin azaba kabar ganda ni mai kabar jagiza kabar ganda sai mun karu ga nakiri nan ko ji gane ku ko hadis na gagan ta e ci ya sahabi shi yanin sa sallama nan ko hadisi ga ya ci mun ya da 73 kullu afi na lilla wahida a yi ni ke tun sa ne ga mana riyo yoma wa sahabi na e ya zai da bukata aku yi kini ka inda na hadis ne ga jin karu kullun inda kwai ji ganewa man to wal su fi ma na kasiratun hadis ne bai ci ma na ganna na doku ma'rufa tun na goyi na fi sai ainihin bai da al-bukhari da muslimi wa gairi ma bai ne jin ya ne ila ga zalika min al-amthilati lan bai ne jin na jamini misali jo al-kathirati na doku na al-ma'rufa na goyi na lada ahli ilmi bil hadisi wal fiqi sai e bayan manyan hadisi bai manyan fiqi shi na wallahu alam bis-sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk